Yau da gobe muryar Amurka na kiran matasa. Yau da gobe muryar Amurka na kiran matasa. Yau da gobe muryar Amurka na kiran matasa. Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau shida ga watan Yuli na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan larurar fitsarin kwance. tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da ƙwararriyar likita da kuma wata matashiya mai ɗauke da wannan lalurar sannan za mu ziyarci mu na ƙwalama. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar kaduna inda wakiliyar sashen hausa binta ibrahim ta tattauna da kwararriyar likita akan wannan larura ta fitsarin kwance me sauraro barkamu da sake sadar da ku a cikin zauren mu yau da gobe a yau muna tare ne da dr fatima jafar yahaya wacce za mu tattauna da ita akan matsalar fitsarin kwance mai sauraro inda yake yana da waɗanda suke cikin larurar fitsarin kwance ya allah 'yan kananan yara ne ko kuma waɗanda suka fara tasawa shi menene ita wannan larura ta fitsarin kwance inda mutum baya iya rike fitsarinsa musamman lokacin da yake bacci likita za ta yi mana bayani cikakke a game da shi wannan larura da kuma in akwai hanyoyin da za a bi domin magance shi likita barka da zuwa barka kadai to likita kamar yadda na dai gabatarwa mai sauraron menene ita wannan larurar fitsarin kwance baya zama lalura har sai idan yana akuwa a mutumin da shekarun shi ya ci a ce ya daina fitsari a kwance domin mun san cewa jariri sanda aka haife shi koyaushe sakin fitsari yake yi wannan kuma ya zo ne saboda irin halittar da take rike fitsarin da kuma eh, dangantakan shi da kwakwalwan jaririn bai riga ya yi karfi ba saboda haka da zarar koda ta tace fitsari ta kai mafitsara sai ya fita a jariri to yayin da wannan yaro yake girma iyaye suna nan suna koya mishi ga inda ake yin fitsari ga yadda ake yin fitsarin to sai ka ga yawancin yara daga shekara biyar zuwa bakwai sun daina fitsarin kunci duk sanda iyaye suka ga cewa suna rike da yaro dan shekara bakwai ko fiye kuma yana fitsarin kwance to ya kamata su ba abin mahimmanci domin samun maslaha to likita kin ce daga shekara kamar bakwai zuwa sama idan har mutum yana fitsari ya fara zama shiga cikin babin larura kenan me ke jawo shi fitsarin kwance ya zama an ci gaba da yinsa to shi dai fitsarin kwance a manya kenan za a ce ko kuma a wanda suka fi shekarun da ya kamata a ce sun daina fitsarin wani lokaci akwai lalura wani lokaci kuma ba lalura shi yasa ba a san iyaye su ta hankalin hankalinsu farko idan har eh, iyayen suka lura da haka a gida ba za su iya gane ko akwai lalura ko babu ba har sai sun kai asibiti to kaɗan daga cikin abubuwan da suke taimakawa domin a riƙa yin fitsarin kwance sun haɗa da abubuwa wanda yake da dangantaka da halitta wani a halicce ita mafitsarin inda ake ajiye fitsari kafin aje a yi muna ce mata blada da turanci to sai ya zamana cewa tana da wani matsala da zaran fitsari ya fara taruwa ba ta iya rike shi har sai ya kai wani wuri kawai sai ta sake shi wasu kuma a'a jijiyoyin da suke kai suke kai sako wurin wannan mafitsarar su ne suke da matsala idan tana cika ba sa iya takura ta ta riƙe sai kawai su saki fitsarin to banda haka kuma a wasu zaka ga cewa akwai wani sinadari ne da ake da yake samuwa daga kwakwalwa shi wannan sinadari in dare ya yayi yakan dan karu kaɗan kuma amfani shi shine ya rike mana ruwa a jiki ya rage yawan fitsari to wasu sai kaga ko daren ya yi. wannan sinadari aikin shi bai yadda ya kamata a ci yana yi da daddare ba to sai ya zama na cewa fitsarin da jiki ke tacewa da koda take aikawa da shi zuwa mafitsarin ya yawa yadda kawai mutum yana cikin bacci sai wannan fitsarin ya cika har ya fita a wani lokaci kuma za ka iske cewa a'a wasu ƙwayoyin cuta ne suka shiga hanyar mafitsarin su ne suke sawa da fitsari na fara taruwa sai ya fita saboda haka iyaye za su mai da hankali ne su ga a'a wannan yaro mai fitsarin kwance yana faɗan cewa yana jin zafi wajen fitan fitsari bugu da ƙari a wasu manya masu fitsarin kwance za ka ga cewa a'a akwai wani ciwo ne kamar ciwon siga ita ciwon suga tana tsotsa ruwan jikin mutum duk da aika da shi mafitsara to kin ga akai akai fitsarin zai rika taruwa da yawa kenan to a wannan irin eh, mutane za a ga cewa ko da rana ma suna yawan fitar da fitsari mai yawa so in suka kwanta bacci ma za ka ga fitsari mai yawa yana taruwa kuma zai iya kubcewa ya fita wani abin da yake jawo fitsarin kwance shine taurin bayan gida da cushewan bayan gida a cikin hanji wani lokaci cushewan bayan gida shi ma yakan danne eh, ita mafitsara idan yara ko manya suna bacci har ya sa fitsarin ya kubce ya fita wato kamar gida mai lalurar basir eh kuma a'a duk ba kowane mai laluran basir ne yake fama da cushewa da karfin bayan gida ba a wasu mutanen kuma za ka ga cewa wani abu ne ya faru a rayuwarsu ko wani abin damuwa ko wani abin fargaba ko ko rayuwa cikin kunci da takura sai ka ga yaron da da baya fitsarin kwanci ya zo ya fara fitsarin kwanci wasu kuma za ka ga cewa a'a da mahaifiyan da mahaifin su ma da suke yara sun yi fitsarin kwanci wato kamar ana gado kenan kamar ana gado kenan to wanda iyayen shi dama sun yi fitsarin kwanci shi ma zai iya yi a wani lokacin kuma za ka ga cewa a'a yaron yana fama da wani irin lalura ne wanda take haifar da rashin natsuwa to wannan lalura ita ma takan zo da matsalan fitsarin kwanci wasu kuma magunguna suke sha manya magunguna suke sha wanda maganin ɗaya daga cikin eh, eh, abin da yake haifarwa shine fitsarin kwanci fitsari da daddare a kan gado eh, saboda nauyin bacci eh wani lokaci saboda nauyin bacci saboda zaki ga yawancin waɗannan magunguna magunguna ne wanda wanda ya kasa bacci yake sha mutum da ya je asibiti yana fama da lalurar rashin bacci sai a bashi magani to waɗannan magani a wani lokaci za su iya haifar da fitsarin kwanci. Wato kenan idan bayan koda ta riga ta gama aikin ta turawa mafitsara mafitsara kuma ya cika ya kai sako kwalwa cewa lokaci yayi da za a saki fitsari Amma kuma ga mutum yana bacci sai kawai su aikata abin da ya kamata kenan. Haka kawai sai ta buɗe sai fitsarin ya fita. To shi wannan lalura na fitsarin kwance za mu iya cewa ya kasu kashi biyu. Kashi na farko shi wannan mutum mai fitsarin kwance tun da Allah ya halicce shi tun da ya zo duniya bai taba daina fitsarin kwanci ba tun da ya fara yana jariri yana yaro wanda bai kai shekara biyar ba ya kai shekara biyar duk da haka yana yi ya kai bakwai yana yi sai ya ci gaba har ya girma yana fitsarin kwanci akan samu irin su kuma akan samu so kin ga wannan daban to akwai wanda kuma a'a kashi na biyu su da suka kai shekarun da ya kamata a ce sun daina fitsarin kwancen sun daina din amma kuma daga baya duk abin da ya yi daga wata shida zuwa sama haka bayan sun riga sun dina sai kuma fitsarin ya dawo to a irin wannan wanda tun farko ya dina sai daga baya ya zo ya fara fitsarin kwance to iyaye ya kamata su tafi wurin masana don abinci ko ina dalilin hakan to wani abin mamaki game da shi wannan fitsarin kwancen likita da kira da ido biyu shi mai lalurar fitsarin kwancen zai ji fitsarin da kashe ji yayi sai idan yana bacci ne kadai abin yake faruwa kuma za ki ga wani lokaci kamar yadda muka ce muna yi magana ne akan masu fitsarin kwanci wanda suka fara tasawa ko suka girma wata za ta kai shekara ashirin da wata wannan fitsarin ya hana ta aure sau kowane lokaci tana tunanin idan ta yi aure aka gano cewa tana fitsarin kwanciyar nan yaya abin zai kasance ko kuma idan namiji ne yana tunanin yaya idan na yi aure mata ta gane ina fitsarin kwance ko kuma muka je bakunta wani wuri yaya rayuwa zai kasance kina ganin yana iya shafar tunaninsu da yanayin yadda suke mu'amalar da mutane hakika matsalar fitsarin kwance yana ja ma mai fama da shi eh, kunya da kuma eh, rashin ganin kiman kanshi domin koyaushe zai rika tunani ba ma zai iya zuwa ya nemi taimako ma ba wanda zai iya gaya ma wannan lalura tashi saboda abin kunya ne wannan lalura ne na yara kila ko a yi mishi dariya ko a sa mishi suna ko a rika nuna shi to wannan gaskiya yana yana haifar da matsala sosai ga tunanin mai fama da ciwon fitsarin kwanci amma ya kamata da yan uwa da iyayen mai fama da wannan lalura su san cewa lalura ne ba da gangar bane ba wai da gangar ne suke kin tara fitsarin ba a'a yana zuwa da kan shi ne ya fita kuma abu ne wanda akwai maganin shi a asibiti idan an je asibiti za a binciko dalili kuma sai a yi maganin dalilin kuma sai kaga an samu sauki saboda haka eh, ya kamata mu rika wayar ma juna da kai kuma mu rika tallafa ma juna a irin wannan matsalar Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Mun sake dawowa da ci gaban tattaunawar. To ta yaya za a iya tafiyar da shi da na fitsarin kwance kamar yadda kika ce za a iya zuwa asibiti a gida za a iya wani abu kafin a kai asibiti ko kuwa dai kawai kai tsaye mutum ya wuce asibiti. Iyaye ma wanda suke da yara yaron ya fi shekara biyar ko shekara bakwai yana fitsarin kwance da farko za ki fara yin kokar maganin abin ne da kanki uwa sai ta tuna shin anya tana tashin yaron nan ya yi fitsari akai-akai in da ba ta yi kowane yaro da irin shi wani marar nashi da karfi wani babu kamar yadda muka yi bayani a baya ita mafitsarin to sai ta ta samu kanta kafin ya je bacci ana fara shirye-shiryen bacci a sa shi ya fitsari idan aka gama shirye-shiryen bacci tsaf abin da ya rage kawai ya hau gado ya kwanta sai ya sake yin fitsarin kin ga yayi su biyu kenan to sannan sai ta sa alam ta sa wani kararrawa da zai tashe ta kowane bayan awa biyu a rika sa shi ya fitsari wasu wannan kadai yana taimaka musu sai ki ga idan abin ya bi jikinsu su da kansu suna tashi su je su fitsari wato sai kwakwalwa ta nuna musu cewa lokaci ya yi eh. sai ta tashe su haka to idan wannan bai yi ba duk da haka iyaye kada damuwa ya shige su sai su duba su gani idan yamma ya yi yaron nan wani irin yanayin abubuwa ake bashi yana ci ko yana sha yaron da suke sha abubuwa masu kafin a ciki shi ma yana taimakawa wajen fitsari kamar manya ne wanda suke shan eh, giya ita ma tana sa wannan lalura na fitsarin kwanci to sai ka duba abin da kake sha musamman idan yamma ya yi sai a rage a rage mai wannan yaron yawan abubuwa masu ruwa-ruwa da kuma yawan abubuwa masu dauke da kafin duk ruwan da yaro zai sha a tabbata ya sha ruwa da yawa tsakanin safe zuwa rana zuwa farko-farkon yamma ya sha ruwa sosai saboda jikin shi yana bukatar ruwa amma da zarar yamma ya yi nisa sai a rage yawan ruwan da zai sha har zuwa lokacin kwanciya shi ma yana taimakawa hmm. to idan aka yi waɗannan duk su yi ba to sai iyaye su fara dubawa shin yaron nan yana rayuwa cikin tsoro ne ko yana rayuwa a takurai idan wannan duk babu sannan sai su ci gaba su fara neman a nan cikin gida su yi mishi tambayoyi kafin a je gaban likita saboda su rubuta don zai taimake su sai su tambaye shi yana jin zafi wajen fitan fitsari sai su kuma da kansu su duba su ga yaya launin fitsarin yake launin ya canja zuwa wani dan jajajajar ko kuma wani kala daban kuma duk da haka za su iya tambaya eh, bayan gida yana mishi karfi kuma su lura lokacin da yake bacci yana samun wahalar numfashi don akwai yaran da idan suna bacci za ki ji suna ta wani irin nishari dai wani iri mai karfin gaske kaman akwai abin da yake toshe musu hanyar da iskan take shiga to wato kaman daga makogwarin su ke numfashin eh za ka rika jin sautin numfashin da dan karfi to idan an ji wannan shi ma lalura ne wanda yake haifar da fitsarin kwanci irin wannan wasu halittu ne a can saman hanci da ya hada da makoshi da sukan yi girma sai su rage yadda iska yake shiga da fita da sauki to yayin da numfashin yake kakarewa yara sukan yi fitsari ko ko matasa sukan yi fitsari a kwance to duk idan aka yi wannan a gida aka ga ba a samu biyan bukata ba to a tabbata cewa ba a kunyata wannan bawan Allah abin da ya kamata a yi iyaye sai su rika taimakon shi inda katifan da yake kwanciya a tabbata an lullube ta da eh, wani yadi na roba irin wanda ake samu gadon asibiti. Wato kamar leda ne mai kauri haka? Kamar mai kauri. Wanda zai hana shi shi fitsarin shiga cikin katifa. Yawwa, to sannan idan yaron ya tashi a sa shi ma ya rika ba da taimako wajen gyara wurin kwanciya. Idan wanda zai iya wanki ne a sa shi ya wanke kayan. ya goge katifan so duka waɗannan abubuwan bincike ya nuna cewa sukan taimaka ma yaran wajen rage ko kuma wajen maganin wannan fitsarin kwanci idan duka waɗannan ba su haifar da wani um, ba su yi tasiri ba to sai a kama hanya a tafi wajen likita idan aka je wajen likita likita zai yi tambayoyi masu tarin yawa kuma zai yi gwaje-gwaje idan ya yi gwaje-gwaje zai tura wannan eh, bawan allah zuwa wurin likitan da shi kwarewan shi akan wannan matsalar ne ta hanyar mafitsara to kuma sai ki ga an samu uh, dacewa to likita kin ce idan aka je asibiti akwai abubuwan da suke yi to kamar da mai da me ake iya yi man shi mai lalurar ciwon uh, shi fitsari na kwance din nan uh, magunguna ne ko aiki ne za a iya yi to ya danganta da abin da ke kawowa kamar a wasu manya za ki ga cewa um, fitsarin kwancensu akwai wani cuta ne da ta toshe hanyar mafitsarin tana sa fitsari yana taruwa ya taruwa har dare har sai ya fita da kanshi misalin irin wannan cuta akwai duwatsu a hanyar mafitsara ko kuma abin da ake ce ma wata halitta da ake ce ma prostate a maza idan ta kumbura takan danne ta rage girman hanyar da fitsari ke fitowa zuwa waje to shi ma yana haifarwa wasu kuma kan sama ta san wannan hanyar tsarin ciwon daji mm. duka so idan an je gaban likita abin da yake yi shine yana yin bincike ya tabbata duka waɗannan ba nan in har aka samu ɗaya so kin ga ko dai a yi aikin ne ko kuma a ba da magani ya danganta da irin binciken da ya danganta da sakamakon da binciken ya bayar to likita da ƙarshe shoni shawara za a bawa iyaye da su kuma inda suka riga suka tasa amma suna fama da shi wannan larurar a ciwon fitsari don su kwanta da hankalin su kan cewa ba ciwo wani irin wanda za a ce gagarumi wanda gida za a cire wani bangare na jikin mutum ba idan yana tare da shi shawara a nan ita ce na farko ga iyaye su ba da tallafi ga dukkan wani ɗako su mai fama da fitsarin kwanci su sani cewa duka da zagi da musgunawa ba za su yi maganin al'amarin ba bauta zama za a yi a yi abin a ɗauke shi daki-daki sannan kuma a kai a laluran gaban likita to in kuma babba ne wanda wanda ya kai munzulin kula da kanshi shi ma ya kamata ya san cewa abin da yake fama da shi abu ne wanda za a iya samun magani shi amma idan ya zauna ya yi shiru to bayi da za a iya samu taimako sai maimakon ya babbaza a rika mishi dariya sai ya kama hanya ya tafi asibiti ya bayyana ma likita komi kuma duk tambayan da likita ya mishi ya tabbata ya bada ansa amsa um, daidai yadda abin yake kuma amsa cikakkiya kai ya rike komi to daga nan sai ka ga cewa an samu waraka Likita gode wata matashiya mai ɗauke da wannan lalurar. to a halin yanzu muna tare da wacce take cikin larurar fitsarin kwance duk da ke ta ce a saka ya sunanta ba za mu sa mata suna laraba laraba ke matashiya ce shekara ki nawa yanzu shekara na sha uku tun yaushe kika fara fuskantar wannan matsalar na fitsarin kwance me dai ba zan ce ba amma na tashi na ga yanayi ma'ana tun daga kina tun kina yarinya mm. to yanzu shekara ki goma sha uku kina da larura nan ya kike ji idan kin tashi da safe kin ga cewa kin yi fitsarin kwanci to ni ba na jin daɗi saboda ina da ƙanne amma su ba sa yi kuma kullum ina tashi sayan gauri na nawa a jiki kuma ni da ƙanwana muke kwana amma ita ba ta yin fitsarin ni kaɗai nake yi ta yaya irin wannan abin da ke fuskanta yake shafar rayuwanki ba zan iya tafiya in je wani wurin in ce zan kwana ba ko kuma mu yi baki mu kwana tare ba to yana sa kina jin kunya mm. a yanayin da kike ciki na ga ki matashi ya kin fara tasowa matsayin ki na budurwa kina da wani laruran kika ji ba daɗi kikan ji damuwa ko kuma kunya eh ya dole ne ma mutum ya dinga jin ba daɗi saboda shi kaɗai yake yin fitsari a cikin ƙananan yara ina jin kunya saboda ni kaɗai nake yin fitsari a cikin ƙanne na kuma ni da na muke kwana a gado ce kuma wuri na kaɗai ne in na tashi sai in gan shi a jiki ita kuma ba ta yin fitsari to me yasa ba kya iya tashi ne da daddare ki yi ko kuwa kiwu ya ce ki wa ki fitsari ko tsoro ina yi kafin na kwanta kuma ba na ma shan ruwa bayan mangarba sannan kuma ina yi kan na kwanta da daddare ma ina tashi ki a tunanin ki me ki kawo miki wannan fitsarin kwancin mm, to ni ma dai ba zan ce gashi ba to an nemi magani eh to yanzu dai mun fara za asibiti kuma an bani shawarwarin abun da zan yi kuma an ban magani ma akwai wani kalubale da ke fuskanta idan kin yi fitsarin kunci. Mm, ba na jin daɗin yana nake tashi da sanyin safiya ko da sanyi ko da zafi ina wanke kayana kullum kuma sannan ina ta jawo shi ya dinga ce mu amalala gaban kannaina kuma ba na jin daɗin haka ina fatan a ce wallahi wata rana ga nan ni na kwanta wuri na tashi a bushe ba na fitsarin kwanci Kafin mu karkar shirin namu, bari mu leƙa filin kwalamar mu inda wakiliyar mu a Ghana Hawwa'u Abdulkarim Yan Fayaniya ta tattauna da baƙuwa da ta gayyato mana. Wayo Allah Assalamu alaikum masu sauraro a cikin shirinmu na kwalama kuma muna tare da Hajiya Kubura Diamond. Za ta muna abinci wadda ta kira ta ce jolofin dawa-dawa. Na san mun yi jolof da dama da yau amma na dawa-dawa dai ba mu yi shi ba. To, malama assalamu alaikum. Wa alaikum salam. jollof da mu dafa jollof muna ni tomatoes mu muna ni da albasa albasa ga garlic ga kpakpo shito ban wasa da kpakpo shito don kamshin shi eh muna ni muna ni da mai mu shinkafa mai lafiya mu use naman kaza mhm. okay naman kaza ina son chicken wings pa mm. sa mun use chicken eh fuka fukin kaza mun use chicken wings eh da magi maggi sometimes in ban use maggi ba na sa garlic da ginger mm -hmm. da kpakpo shiton shi ba shi romo da eh, ya sunan shi curry powder isa kasa main ka kan wuta mm a ce dai na zazzabke naman kaza fuka-fukin kazan ga na samu romon shi shin aji shin in soya in aji zabkewa na daddaka jinja eh, kakaduru da garlic eh, da garlic da gishiri da mhm. eh, da adobo shi sa adobo amma jinja eh, aha, da adobo da gishiri mhm. shi in zabke iya na zabke iya zo bisa ban musa wadda ina sometimes ma ban sa ruwa amma santa ina sa ruwa kuma kadan shi tashi don na son romo wannan naman kazan nan iya da fu ce zan doki in soya in aji amma na ji ruwan ce mhm. man shi nan da na soya da shi nan in sometimes wani ya sinsinke cikin shi in siyaye in zo sa kan sabon silva, mhm. kan sabon silva nan yanzu na diba ruwan na aji, mhm. ruwan jiki kuma naji stock shi in zo sa eh, albasa albasan nan da na yanyanka na slice na shin sa shin zun sa tomatoes da kanshi fresh tomato shin zun sa tin tomatoes kuma cikin na sa tin tomato shin kawo ga garlic da onion da wanga da na yin shin zun sa sometimes cikin oil raw na na yi sa curry powder don ya bashi kamshi bayan curry powder nan no shin sa albasa kin gan gidan duka yayi kamshi kowa ya shiga kin ji eh me ake dafawa me ake dafawa yasa yayi nan no shin zo na musawa na musawa na musawa sometimes na yin kawo naman da na so yanzu sa naman kazan sometimes kuma ban sawa amma bayan na yakan gan nan ban sa ruwa ban sa mi shin kawo perfume rice na yanzu in wanke in zuba sai in musa in musa in musa ya shiga kin gan shinkafa yayi karfi ina shin shinkafa ina jollof ban motsawa daga na zuba cikin na motsa na rufe dan zo ya nuna aka nan ki dafa jollof it's on my hands isa na yaka nan na shi zo sa shinkafa cikin sauce da na yin nan mm. in zo sa shin zon sa amma don da wada wannan ban sa shinkafan street na zon zuba ruwa kadan ruwan kuma ban zuba ruwan ruwa dai na zon zuba stock wanda aka eh, dafa aka zabke da shi naman kazan mhm. shi dan zuba na zuba shi in daddaka da wadawa shin zuba kai shin rufe shi taso ya fara tafasa kinji da wadawa shin zon wanke shinkafa shin zuba shi sauran stock na zon zuba kai in measure na rufe in sa gishiri ina rage wuta ban tabawa ina dafa jollof in ka zo kai suke ni ka sa min kato na fushi da kai mm. don ni ban motsa cikin jollof ina da special pan for jollof in na zo ya nuna na yin kulle ido na kan gan dafa jollof na ya dafa jollof pa ba jollof ma ka ba na ya dafa abinci <laughs> na ta taba sa da abinci mm, kuma da take sada abinci mm. da su ba da data tayar da wakesin da take biyan su su tashi su sa wuta a yaki na tana tayar da mu muna kuka kamar yaya mu da suke aiki sai ta ce ku mata ne ku koyu jau na gode mamma na don sai dai ce ban dafa abinci na yi dafawa isa da haka nan nan jollof na ya nuna shin zone safe inda ba da wadawa ne kin ga na zo na slice carrot da green pepper da spring onion she da yadda fun nan shin zuba kai shin daga shi hakan daga shi ga shin safe juya no she eh, green eh, green pepper da spring onion da carrot na she ya mix shan sef na ko shi ton sa maka kadan jiki in kawo maka juice na yin salad kuma shin zan kara salad healthy salad za zo mu yi batun salad na sabon sati bari mu dakata a kuma sauraro a nan muka kawo karshen shirin namu ne yau tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa amina bahara auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ku huta lafiya.